jama'a masauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc akan mitoci 25 31 da kuma mita 41 Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin duk na FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. Haka kuma in aka je can kuma si a kasar Ghana ana iya jin mu ta Alfa Radio ko kuma a fada shafinmu na yanar gizo na VOA Hausa.com masu gabatarwa. Daula Salim. Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro kamar yadda kuka sani duk ranar Laraba muna magana ne akan siyasa da kuma shugabanci na gari inda ma yau Laraba uku ga watan Oktoban shekara ta 2018 za mu karasa maganar da muka faro ne akan siyasar Ubangida a kasashenmu na Afirka masu tasowa musamman ma a Najeriya. Tattaunawar da muka tsaya a makon jiya mun tsaya ne a kan mukabalar ko shugaba Buhari Najeriya yana da Ubangida ko ba shi da shi kamar yadda suka shigar a cikin tattaunawar tasu wasu sun yarda wasu suna da ja. na ce buhari bai da ubangida saboda ba wanda zai zo ci masa ginan yayi nan amma wasu suna zargin sa a cewa ana ma gwamnatin ma kamar ba a hannunsa take ba ana ma nada mukami ma bai ma sani ba ni bai yarda da wannan ba ba a punta zaka shiga shugaban kasa bai sani ba duk wanda suka ɗauko mutane ko a matsayin ɗan gida ko a matsayin wanda zai iya cin zaɓe shi wanda aka ɗauko ba a ɗauko shi don ka yana tunani shi yana da kudi zai iya sa ka ci zaɓe dole kai kana da wani abun da yake gani kana da mutane mutane suna kaunanka ko suna ka shi kuma yana da kuɗi. Bayan mun gama jin ƙarshen wannan muhawarar za mu rufe shirin ne da maganar cikawar Najeriya shekara hamsin da takwas da samun 'yancin kai. Ranar ɗaya ga watan Oktoba ne, Najeriya ta sami 'yancin cin gashin kai daga turawar mulkin mallaka. a wancan lokaci dai tsarin mulkin burtaniya ake bi dr nnamdi azikiwe ya zama to shugaban kasan jeka nayika yayin da sa abubakar tafa balewa ya karbi ragamar gudanar da gwamnati a matsayin prime minister To yau ba mu tambaye ku ba a shafin kanmu na Facebook da Twitter sai muka bar ku da tambayar da muka yi makon jiya to amma kuma ba za mu karanto daga ciki ba saboda yanayin lokaci. Amma fa a cikin shirin akwai ɗan iya sannan kuma in dama ta samu za ku ji sauran abubuwan da muke tafi da su. madalla yanzu bari mu fara da bangaren dan iya mu ji sakon da ya baiwa aminin sa isa lawal na ikra game da siyasar ubangida. a zaune yau na iske ɗan iya yana ta ɗibar masa na ci ɗan uwa wannan lomar waina kuma kamar ana gasa ya ce kai dai kawai na ikar jefa hannu cikin kwano ko kai ma ka ɗan lasa ka san cikin talaka a wannan lokaci fa baya son wasa na ce i haka ne dan iya amma dai ni yau na zo ne da magana irin ta siyasa ka san maganar zaben shekarar dubu biyu da goma sha tara yanzu ita ta cika ko ina a wannan ƙasa kuma batun siyasar ubangida a faɗin ƙasar ita ke bunƙasa har ma wai idan ba ka da ubangida a harkar siyasar najeriya sai a ce ba yadda za a yi kai nisa shine fa nake ganin a gaskiya wannan salon siyasa a najeriya na kawo ƙasar na ƙasa saboda su 'yan siyasan da akan zaɓa kan koma ne kawai su zama rijiyar yasa dan iya ce to kuma ka zo da magana ta gaskiya zalla don siyasar ubangida a najeriya ita ke jefa ƙasar a matsala matsala ita ce kuma kan hana wa talakan ƙasa walwala saboda iyayen gidan waɗanda aka zaɓen ne kawai kan sakata suwala su kuwa al'ummar da suka yi zaɓe sai a bar su su yi ta wahala ta yadda akan kai ga mafi akasarin su sun koma maula maimakon a ce tun da su suka yi zaɓe su yi ta rayuwa cikin daula yanzu dai ta bayyana ma cewa su masu siyasar ubangida sukan manta cewa mulki wata kyauta ce daga Allah gani suke kawai duk wata nasara kan zo ne idan iyayen gidansu ne suka kulla. Shi yasa idan suka biya bukatun iyayen gidansu sai su bar talaka na salala kawai don su yi mai ɗaurin talala. Na ce to kenan ɗan iya kai ma dai ka yarda siyasar Ubangida tana da matukar ban haushi kuma ita ke kashewa duk wata siyasar ƙasa ta goma shi saboda a maimakon masu neman ƙuri'a su bi talaka da rarrashi idan kuma sun ci zaben su kawo ayyukan ci gaba ta kowane sashi sai ka kawai ka ga sun buge da yi wa talakan ƙasa cin kashi don kasan shi ɗan siyasan ubangida kullum gani yake akwai wani mutum da ya dasa shi a don haka dai gaskiya akwai buƙatar talakan ƙasan nan ya tashi kada ya yi laushi don tabbatar da ya kare 'yancin da ƙasa ta bashi su kuma zaɓaɓɓun da ke neman ƙuri'ar 'yan ƙasa su guji zama kara da kiyashi don idan fa ta kai daga daga dama na ƙuriya ne kan sha kashi. makara da kiyashi ɗaukan mara sani. To game da <laughs> wannan batu na siyasar Ubangida a mu musamman Najeriya ga ci gaban muhawarar da muka faro a zauren yau da gobe. Mun kuma tsaya ne wajen da suke mukabalar ko shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yana da Ubangida ko a'a to Usman. Mm, <laughs> shi fa. Mm. Wato maganan gaskiya shine na ce Buhari bai da Ubangida. Akwai Ubangida amma bai da shi. saboda ba wanda zai zo ci masa gidan ya yi nan kuma wa'annan da duk suka yi wannan taimakon da shi kale da ke faɗa. amma wasu na zargin sa ai cewa ana ma gwamnatin ma kamar ba a hannunsa take ba ana ma naɗa mukami ma bai ma sani ba ni ba yarda da wannan ba ba a da za ka shugaban kasa bai sani ba. masanin harkokin siyasa Husaini Abba me za ka ce kan abun da waɗannan da ɗan jarida da ɗan siyasa suka faɗa. to um, wannan zancen da aka ɗauko ta ubangida buhari yana da shi baya da shi obasanjo yana da shi baya da shi shi dama duk wanda suka ɗauko mutane ko a matsayin 'yan gida ko a matsayin wanda zai iya cin zaɓe shi wanda aka ɗauko ba a ɗauko shi kai tsaye ba a ɗauko shi don ubangidanka yana tunani shi yana da kudi zai iya sa ka ci zaɓe dole kai kana da wani abun da yake gani kana da mutane suna kaunanka ko suna son ka shi kuma yana da kudi ai ba in ba inda so ne za su ɗauko ɗansu ko nasu wanda sun san ba zai taba bijire musu ba amma suka ɗauko ka sun san cewa kai makana da wani abu da za ka bada sunan kuma kudi za su saka kuma su nuna maka cewa su suka sa kudi don haka in ka hau ka saurare su kuma ka maida musu kudin su kuma in suka ce ga wanda za ka ɗauka ka ɗauke shi ga wanda za ka to shi buhari bai hakan ba obasanjo ma daga farko dai kami ya gano damansa daga hagu cikin siyasa za a ce ya bar wa mataimakin shugaban kasa wanda dama su suka ɗauko shi daga kurkuku suka yi mai rigan siyasa kamar yadda malam khalid ya ce amma daga baya da ya gane tafiyan me ya faru suka fara takun saka to to shi yasa kake ganin a siyasa shi kamar dan adam ne dan adam ba lalle ba ne don ka kawo shi ka ba shi tuwo kamar da bature ya ce wai za ka yi ɗauki doki ka kai bakin teku amma ba lalle ba ne ka tilasta shi ya sha ruwa don haka ne mun dawo wajen ka a dazu ka ce akwai wasu mutane watakila baka ambaci sunansu ba amma na nemi watakila a katina marbarin yi misali ina jin labarin ana cewa farkon shiga siyasa shi shugaba buhari akwai irin marigayi danas suna ɗaya daga cikin waɗanda suka ji hankalinsa ko zan manta ba akwai lokacin da ya taɓa cewa shi ba ma ruwan sama da 'yan siyasa ba zai baya so ya sa masa baki a lamuransa ina ji lokacin da ya yi hukumar fite zamanin abace ne amma yau kuma ya ce ya zama ɗan siyasa eh, waɗanne irin akalla za a ƙara mana watakila sunaye saboda masu sauraro fahimci abin to in masu bari mu maka kamar yadda ka kawo sunan alhajikan rai wadanas gaskiya ne akwai shi akwai irin kanti bello akwai irin su buba galadima duk suna daga cikin mutanen da suka dinka masa rigar siyasa suka fara tallata shi a ƙasar nan gabaki ɗaya so wayannan ko su wane ne suka turo su jikin buhari don su alaƙa yaya da shi da wanda suke zaune kila cikin sarakunanmu kila cikin malamanmu wanda sun yi bincike da nazari mai karfin gaske a samu mutum irin buhari ana tunanin aƙida da jajircewa da tafiyar da al'amura a kan dare kamar yadda aka yi zato suka tattaro innan mutane don a kawo shi layin siyasa wannan tashin fudu haka ta kasance aka taho zuwa yau to menene makoma siyasa a yau da muke wannan shine abin tambaya kuma shine tambihi mai ma'ana da ya kamata a samu sani yi da yadda kake duba yanayin da aka ba da mulki a wasu jihohi ah, za ka taras in kamar gwamna ya zo tafiya yakan yi kokari ya nada wani wanda yake jin nasa ne zai gaje shi to sai aka samu wasu misalai kuma sai ka taras irin waɗannan waɗanda suke hawa sai su dawo kawai suna faɗa da waɗanda ya kamata a ce iyayen gidansu ne Eh, ya kake ganin watakila akwai sharhin da za ka yi kan wannan don ba za ka rasa hira da irin bangarori biyun na masu wannan matsalar ba sosai wato abin da nake gani fa nawa abubuwan da nake aikin dan karamin aiki na ne ko dan shekarun da na akan aikin jarida na lura cewa kawai siyasar ubangida illa ne siyasar ubangida za ta ruguza siyasar tun da har yau ba mu je inda muke tsammani ba a shekara nawa yau akalla an ce shekara yau na tsammani kusan shekara ashirin ko shekara goma sha tara amma muna na yadda muke saboda menene siyasar ubangida ake yi amma ka sani akwai waɗanda suke cewa kai ni wannan iya yin siyasa ba bani da ubangida ba wanda yake magana eh, to abin da suka dauka cewa kawai in baka da ubangida ba za ka yi siyasa ba saboda ita ce ta zanto kaman a gaba akan ce yes akan ce shi da bai da ubangida ma to ai ubangidan ba wani abu an shirya shi ne kawai ta wani son a samu wani romo ko wani wani eh, me zan faɗa ne wani tallafi na ka gane abin da nake nufi fo saboda haka maganan kawai cewa ubangida kawai yes na yadda za a ubangida amma ubangidan na ya zanto menene ra'ayinsa menene sa amma mafi akasarin iyayen gidajen wallahi duk aljihunsu ne ko kansu gwamnonin da ka faɗa duk yadda gwamna ya zo fita shekara takwas to fa sai ya nemi ya ɗora nasa a wani dalili saboda samu ubangida wannan sai ya gama kaga dan kwana-kwanan nan tsakanin eh, sanata akpabio da gwamna mai ci ai babu abin da ya ja suka rabu ubangida ne sannan gashi nan nan kusa-kusa ga ta nan muna ganta a nasarawa gwamnatan ko makur an ji wasu sun ce ya ɗauki wanda daga cikin ɗan takarar ya fifita shi da sauran wanda su sun ce ba haka bane duk irin wannan siyasan ta ubangidan ne saboda haka in ba an batta ba wallahi ba za a samu matsala ba dole ko yaƙi za ka tafi za ka tafi da mai kuɗi za ka tafi karfa za ka tafi da mai wayo haka siyasa take amma in aka dawo kowa san matsayinsa sai ka bar mai aiki aiki wannan shine ra'ayina don ba wani abu ne ni dan jarida ne ko ina kallon kowane sani me yasa eh, mutum uwan gida zai kashe wa dan siyasa kuɗi ko wasu daga cikin irin waɗannan 'yan takarar ma za su yi likimo a gidan wannan uban gida ɗin ana a ba su kuɗi a mara musu baya a je a taya su kamfen a ba su motoci amma ba za a kai 'yan watanni ba sai ga kuma an zo an zama manyan abokan gaba tsakanin shi uban gidan yana cewa Allah ya kai mu zaɓe na gaba sai mu cire saboda abin da ya bai don Allah ba yawo eh mana bai don Allah ba idan da yayi don yayi don aljihunsa ne saboda kai ga zai fadi shi sa ake samun wannan idan ya hakura aka tafi aikin ai siyasa ce wannan shine kawai to kali da shi kana da eh, wannan maganar da dan jarida Sani yake yi ba za ka taba cewa za ka yi rayuwa babu shugabanci ba kuskuren da muka samu wanda muka gaji siyasa a wajensu su ne amerika suna da tsarin siyasa na shugaban na ubangida tunda mai suna da super powers sannan suna da king makers a system su duk jam'iyyun nan nasu guda biyu suna da wannan tarihin ya ishe mu misali ba sai mun tafi dogo ba yanzu rashin magana tasirin siyasar ubangida shine zai rusa apc me yasa ne wannan maganar yau apc tunda ta zo ta yi convention na gunduma har zuwa ja har zuwa mataki na shugaban kasa tuka da warwara take yi yanzu kari ba mun zo zargin wata jam'iyya ba ce muna maganar ah, maganar ubangida ne ba eh, rashin tasirin siyasar ubangida in mutum in ka ce yau za ka yi siyasa babu ubangida a halin da muke ciki kowace jam'iyya ne aka ce maka babu ubangida a cikinta ya zama da bata da shugaba dan ɗaiɗaikun mutane ba za su iya taruwa kowanne yana matsayinsa ba na ƙashin kansa ba tare da an samu shi wakilci wane ya wane ya shugabance shi ba wane nan da ya zama zai shugabanci wane daga nan za a samu ƙungiya ce ta kafu jam'iyya ne ta kafu dole akwai tasirin siyasar ubangida sai dai me ka ce haifar da illa a samar da butulci a samar da son zuciya wannan abun zai zo ya zamana ana yin tuka da warwara menene ya kamata yau al'umma su yi wannan ubangidan yanzu misali kamar yadda yake ba da wannan maganar yanzu an zo za a yi shiga fage na siyasa wani ya yi gwamna a jihasa ya gama ya zo ya yi sanata ya gama ya ce a'a tun da gwamna kai za ka tafi a'a za ka sa ɗana da ɗana a cikin tsari mulki kaza ni ba na buƙatar wani abu wani e eh za ka sa kanina a cikin tsarin mulki kaza za a bashi matsayi kaza wani e eh za a ɗauko sirkina za ka bashi kujera kaza to wannan kaga me ya kawo son zuciya ya shigo ciki an kautar da tsari na shugabanci na gaskiya in za ka shugabanci mutane dole ya zama na al'umma gaba ɗaya taka ne ka nemi ci gaban al'ummar nan shine ci gaban kanka so wannan rashin wannan kamar yadda ka kawo a jihar nasarawa in ka dubi yau zamfara an yi kano an yi eh, osun yanzu gashi nan an yi duk shi ya haifar da wannan matsalolin ah, masaniyar harkokin siyasa hussaini abba za ka rufe mana wannan ah, a najeriya siyasar najeriya me kuke hange ne shin za a iya kaiwa matsayin da za a iya siyasa ba ubangida ko kuma wannan tsarin ya samu karbuwa siyasar najeriya to a zancen gaskiya dai har yanzu a najeriya siyasa kasuwanci ne ita ce maganan gaskiya da wanda ya sa kudin shi ya kawo mutum yana so fit da kudinsa wanda suke da kudi su suke so suke da wanda suke mulki yana da kudinsa kuma zai gaya wanda mai mulki zo ka gani a gida ga abin da nake so a yi ba na so a rufe nan ba na so a bude nan ba na so a ci tarana ba na so a ba ma wani wannan shi ne ake ce dama shi a turanci ana ce power struggle siyasan da muke yi shi yasa kake magana cewa mutum ya kare gwamna yana so ya je senate in ya kare senate in ma ya tsufa zai ɗauko ɗan shi a takaice dai kasuwanci muke yi da siyasa har yanzu a najeriya saboda shi siyasa in ka shiga kana tunani al'amarinka zai canja ta fannin samun kuɗi. da wani abubuwa saboda inda ce siyasan mu yadda muke faɗi kamar da muka ɗauko ta daga england da america da muke faɗi har gobe yau mutum ya shiga siyasa ya fita shine kawai ke iya waye gari daga shiga siyasan shi kaga ya zama mai kudi wanda ɗan kasuwa da yake kasuwanci shekara 25 bai tara irin kudinsa ba saboda haka in ba an cire kudi cikin siyasa ba in ba mutum yau ya tara kudi da mu a mu na abin nan 'yan siyasa da 'yan eh, abin da fasaran baki na siyasa abun da muka dinga hanga cewa in buhari ya zo zai mana wanda kuma zai kwantar mana da hankali mun ta wannan hasashen kuma da tunani cewa yau ba lele ba ne shi dan najeriya ka zo ka kawo efcc ka ce mai wai kai efcc gwamnati ne take kashe kudi ta nemi yadda ya samu ya tara kudi yadda muke kokoyon turawan nan a kasan turai kai da zaka faɗi yadda ka samu kuɗi gwamnati ba za ta kashe kobo ba in ta gan kuɗi sai ta kira ka kai wani ka iya kasuwanci da Allah ka nuna mana yadda kai kasuwanci kudi nan da taru don muna so wasu yara matasan nan su masu koya amma a najeriya ne sai ga gwamnati ma ta kashe kudi ta ɗau loya tana bincike a ƙarshe sa ce ato ba ga yadda ka sa hannu ba to amma ga inda ka kasuwanci ka juya kudin kudin ta taru ba gani ba to shi akwai abin da yake damu a Hussein Abba mm. da zanga du jam'iyyar da ta hawo mulki sai ya zama a lokacin da ya kamata in hau gwamnati ya zama ana yiwa wa ƙasa gaba daya aiki ne mm. amma sai ka ga kayan gwamnati sun koma kuma suna yiwa ita jam'iyyar aiki an yi haka a zamanin pdp inda in aka tashi taron shugabannin jam'iyya sai a je a yi taron a fadar shugaban kasa a shayin gidan shugaban kasa na nan yan najeriya a basu kajin gidan shugaban kasa a basu babban ɗakin taron nan banquet hall a basu to wannan apc din ma abin da yake faruwa kenan idan za su yi taro sai su ruga su je fadar shugaban kasa su yi irin wannan amma yan pdp yanzu yana jin za su ari dakin taron banquet hall na fadar shugaban kasa ba na jin za a basu a to ai ita najeriya shi yasa ka ce duk wanda yake gwamnati shi duk wanda yake da gwamnati shi yake da komai komai tashi ne sauran mutane ba 'yan najeriya ba ne a wannan lokacin sai dan jam'iyya wannan abu yana daga ciki abin da ya sa muka ce a kori pdp saboda lokacin da zaka gan duk abin da mutum ya faru mutum gwamna ne yake satan kudin mutane amma sai ka ji pdp ta ce ai wannan mu na gida ne mu ya mu ne fati ma har ta fi kasa eh, daraja kai kana dan fati sun fi daraja kada a ce kai dan najeriya ne to irin wannan ne muke gudu dai kari dai shigo mana yadda kai magana dai kamar dai kana kokarin cewa su ma dai an fara apc to kasar ni kullum ina faɗi cewa har gobe matsalan pdp da ta apc dama tunanin ɗaya ne a nan dai ana tunanin cewa an samu kai mai kyau amma duk mutane suka biyo ko daga can suka fito ko daga nan suke ko dama suna wancan gwamnati sun aka yi da su suka dawo nan har yanzu ba a ce wanda ya sa wancan rigan kar ya sa wannan rigan ba to shi ya sa ake samun wannan matsala har shi ne abu mun gode kwarai da gaske sani tahiyar dan jarida mun gode kwarai khalid ismail dan siyasa mun gode kwarai to muna gode wa nasiru Mr. ce mun gode <laughs> tattaunawar nasiru sannan kuma wannan waka ta zaman lafiya sai mu ce duk inda ake da tashi tashin hankula irin su yanzu jihar filato da sauran duk inda ake da tashin hankali allah ya zaunar da mu lafiya to amin eh, amin to haka mm. yake yanzu kan dole mu gangara mu ji najeriya ta cika shekaru 58 da samun yancin kai daga turawan mulkin mallaka shin ina aka fito ina ake kuma ina za a ga hasan mai ranar ɗaya ga watan oktoba ne nigeria ta sami 'yancin cin gashin kai daga turawan mulkin mallaka a wancan lokaci dai tsarin mulkin burtaniya ake bi dr nnamdi azikiwe ya zama zamanto shugaban kasan jeka nayika yayin da sa abubakar tafa balewa ya karbi ragamar gudanar da gwamnati a matsayin prime minister biyo bayan kawancen jam'iyyun ncnc da npc a shekarar 1959 duk da samun 'yancin kai najeriya a wancan lokaci bata katse baki ɗayan alaka da birtaniya ba akwai wasu ababen da ingila ta mamaye su a nan najeriya har ma zuwa shekarar 1963 lokacin da najeriya ta zamto jamhuriya aka canza tsarin mulki irin na birtaniya zuwa na amurka al'amarin da bai wa azikiwe damar zama shugaban kasa mai cikakken iko jamhuriya ta farko ta faro ne daga 1963 zuwa 1966 inda shi a zikiwe ya lashe zaben a karkashin jam'iyyar ncnc a wancan lokaci dai najeriya na da shiyoyi uku ne wato arewa yamma da kuma shiyar gabas sardaunan sokoto sa ahmadu bello da tun da farko ake sa ran zai zama to prime minister ya yanke shawarar marawa sa abubakar tafawa balewa don zama prime minister yayin da shi sardonan ya zama to freeman jihar arewa bayan da aka daure chief obafemi awolo saboda zargin juyin mulki chief samuel akintola ya karbi ragamar shiyar jihar yamma ranar 16 ga watan fabrairun shekarar 1966 ne kuma wasu fanɗararrun sojoji suka kaddamar da jiyan mulkin farko a nigeria karkashin jagorancin wasu matasan soji wato mejo kaduna eziagu da emmanuel efiya juna an dai wannan juyin mulki ne lokacin da shugaban kasar azikiwe ke ziyara a kasashen waje kuma an da jini sosai an kashe manyan kasa irin su sa hamadu bello sa abubakar tafawa balewa chief samuel akintola chief festus okote ebo wannan jiyo mulki dai nyamurai ne suka tsara shi a watan yulin 1966 ne kuma a wani al'amari mai kama da juyin mulkin ramuwar gayya wasu hafsoshin sojoji galibi 'yan arewacin najeriya suka sake kaddamar da juya mulki na biyu a tarihin najeriya inda shugaban kasa major general agui ironsi da kuma adekunle fajoyi suka rasa rayuwarsu wannan al'amari dai ya haddasa barkewar yakin basasa da aka yi tsakanin shekarun 1967 zuwa 1970 bayan kawo ƙarshen wannan yaƙi general yakubu gawan ya ci gaba da jan ragamar najeriya daga nan kuma aka yi mai juyin bayan ya ja zaransa na shekaru tara inda general murtala ramad muhammad ya karbi ƙasa, shi ma general murtala ramad din ya fuskanci juyin mulkin da bai nasara ba amma ya yi sanadiyar ajalinsa al'amarin da ya baiwa mataimakinsa general obasanjo zarafin ɗarewa kan karaga Obasanjo ya sake aza kasar bisa tafarkin demokuraɗiyya amma General Muhammadu Buhari ya kifar da zababbiyar gwamnatin demokuraɗiyya ta turakin Sokoto Alhaji Shehu Usman Aliyu Shagari. Shi ma General Ibrahim Badamasi Babangida da a lokacin yake babban hafsan hausoshin rundunar sojan Najeriya a lokacin mulkin buhari ya kifar da gwamnatin ta Buhari. general ibrahim badamasi baban gidan wanda ya jazaransa na kimanin shekaru takwas ya yi ta tsara mai da kasar bisa turbar demokuraɗiyya amma ya yi ta sassoke 'yan takara da kuma zaɓuɓɓuka har lokacin da ya gama da turjiya da matsin lamba bayan da ya soke zaben 1994 da margayi alhaji moshut kashimawo oluwale abiola ya kama hanyar lashewa gwagwarmayar 'yan rajin demokuraɗiyya irin suna deko ya sanya ibrahim babangida sauka daga mulki inda aka nada chief honest chenekon a matsayin shugaban gwamnatin rikon kwarya daga bisani shanekan ya bayyana sauka daga mulki al'amarin da masu sharhi ke cewar matsin lambar ɓoye ne daga general sani abacha da mukarrabansa ko ma dai menene general abacha ya amshi kasa wanda shi ma ya shafe tsawon shekaru kafin lokacin da an lamar cikawa a fadar gwamnati ta aso rock da ke nan abuja majalisar koli ta mulkin sojan najeriya ta nada general abdulsalami alhaji abubakar wanda shi kuma cikin shekara ɗaya tak ya sake mai da kasar bisa tsarin demokuraɗiyya inda chief obasanjo ya lashe zaben 1999 a ƙarƙashin jam'iyyar pdp jim kaɗan bayan ya fito daga gidan fursuna bayan shekaru takwas matawallan katsina alhaji umaru musa yar aduwa ya lashe zaben shugaban kasa wanda shi ma allah ya rasuwa a lokacin yana kan karagar mulki kuma mataimakinsa dr goodluck ibela jonathan ya amshi kasa muhammadu buhari ya lashe zaben shekara ta da sha biyar karkashin inuwar jam'iyyar apc al'amarin da ya kawo karshen mulkin pdp a najeriya yanzu dai tambayar anan shine daga lokacin da najeriya ta sami 'yancin kai zuwa yanzu a iya cewar najeriya ta samu ci gaban a zo a gani wannan tambaya ce da masana ke tafka dogon turanci a kai To sai mu ce muna ta Najeriya murnar cika shekaru 58 duk 'yan Najeriya. Eh. Allah ya ƙara ɗaukaka ƙasar mu. Amin amma Allah ya sa kishin ƙasa ya shiga Allah ya raba ƙasar da masu sama da faɗi Allah kai da komai da komai ma mu ma kuma mutanen ƙasa ya kamata mu gyara halayyar mu abubuwan da ya dace domin ƙasar ta ci gaba. Haka ne. Eh to yanzu kan kin san lokaci wai baya jiran kowa. <laughs> Mm. dole dole mu tattara ina mu ina mu sai kuma Allah ya kai mu gobe mu sake zuwa a wani sabon shirin na yau da gobe shirin matasa. Mm, to dole sai ce ina miki fatan Allah ya sa mu da ta sauki. To amin. Ina ga kila gobe da jibi mu dan daga miki kafa murya. Ya kamata. wato ko <laughs> ta Allah ya samu dace to amin amin yanzu ka ni sai in ce suna na Usman na Kabara Daula Salim sai kuma Daniel Brown da shine ba da umarnin shirin da injiniyan na yau ne Usman din nake cewa mu zama lafiya gbogbo wa la ma o. wannan shan wannan jawo